jama'a assalamu alaikum sunana dsp abdullahi haruna kiyawa jami hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar kano biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp sama'ila sha'ibu duk fsi wato nagari na kowa na fada da sintiri da kuma aiki kafada da kafada tare da al'umma ubangiji allah ya bamu nasara waɗannan matasa da kuke gani wani sabon salo ne na damfara da kuma satar wayoyin mutane da suke yi wanda ubangiji allah maɗaukakin sarki ya bamu nasara muka kama su to ga su dai za ku ji daga bakin su me sunanka abdul nasir sami shekarunka nawa 18 a ina kake da zama kurna to ga kada abubuwa a hannunka menene waɗannan wayannan da su ake wa mutum wayewa an sha abinci na'am su ake wa mutum wayewa an sha abinci to ba mu labari ga wannan menene na farkon nan wannan abin takalmi takalmi kuma eh. to wannan fa waya ce wannan ta gaskiya ce eh. to daga sama ka bar labarin ya kuke yi yadda ake yi wannan dama za a zo da ita a cikin leda ita ta takalmi kenan eh dama tana cikin leda eh in aka zo za a tambaye ka wannan tana aljihu kenan eh, Allah an sai da wannan ni ma sato ta ne wato za ka ga mutum za ka sayar sato kai dan daga eh. sama haka daga sama ina ni ma sato ta ne hmm, daga dai ka ce ina jin ce to nawa zan baka in ka hmm. ce nawa zan baka sai ka ce dubu goma wani dubu biyar wani dubu bakwai kana faɗa musu ta sata ce eh in aka gaya musu sai su ce to ya za a yi nawa kawai sai ce to ya za a yi ɓoye ta wani ma da kanshi zai ce a ɓoye ta tunda aji ta sata ce eh sai a ɗauko leda wannan sai a sa sai a sata a cikin leda in aka sata a cikin leda sai a hmm. ce ko da yake ma kawai ban siyan ma bari in je in kawai abba ko wani wannan sai a da ita aljihu sai a mai da ta aljihu hmm. sai a ce ko da yake kawai ba mu kuɗin kai ma ka je ka siyar ka eh sai a baka wannan wacce ake ɗaukowa kuma daga baya wannan wala wala kenan sai a dauko mara kyau eh. wato sata ta saci sata eh. to bayan wannan damfarar da kuke ya ake kuke samun wayoyin kuma haka kawai muke su wayoyin a ina kuke samu su a hannun mutane ta yaya wayo muke musu to ta yaya kuke musu wayan ta yadda na gaya ma yanzu a yanzu wannan aiwar da kai mar zaka sayarwa mutum ne ko eh, sai a sayar takalmi sai mu ce mai in kuma kana da wata ma ko karama ce zaka iya hada mun, ka cika mun ko 500 ce ko 1000 sai ya ce to ina da ko london miss ko wata da haka sai ya bayar sai ya cika to kai yanzu irin wannan damfarar eh. wannan wayoyin satar kun sace kamar guda nawa za su yi ashirin ashirin eh. ya kake yi da su wannan muke sayowa ina yake nuna mun shi ashirin ya sunansa sunan shi dan tela dan waye dan tela to shi kuma wannan mai bakar rigar wace shi kuma wace rawa yake taka a ciki shi shi ne mai mashin to mai mashin ba mu labari ya sunanka saifullahi saifullahi wa umar shekarunka nawa 18 to kai me kake yi ni a mashin na ɗauke su hmm. su uku na ɗauke su hmm. a mashin suka je suka bani wannan da ƙarfi mana suka je suka wannan aikin nawa suke biyan ka rabin rana dubu uku suke ba me suke wani aiki suke yi abin takalmi suke bawa a matsayin waya ka sani kuma eh. kuma kake ɗauka su eh. to malam ya sunan ka muktar yusuf shekarun ka nawa 24 to ga ka ban fai me kai Eh, wani ne ya kama wata waya na siya babu labari wace irin waya ce london f100 mhm. nawa ka siya dubu biyar to wace irin waya ce siyar maka f100 london eh, ya ya ya samu ta satuwa ya gaya ma satuwa yi ya gaya ma kuma ka siya eh. to me yasa eh to ka sai waya a gurin sa ya kai guda nawa guda ɗaya ce a to kuma ai abin naku ya bambanta kai wayoyin da ka siyar masa guda nawa ka siyar masa guda bakwai ne yaushe da yaushe da yaushe to ka kai kimanin kamar yaya tsawon yadda kake wannan abubuwan ba daɗa ne ba sosai ai wata ɗaya wata biyu haka to alhamdulillah kamar yadda kuka ji wannan dai ba karamin nasara bane wato kama wannan dandan fara da muka yi wanda bayan ya sato waya kuma ya amfani da wayar ya karbi kudin mutane ya basu wannan takalmi saboda haka al'umma sai ana kula sosai ana kiyayewa da irin waɗannan ɓata gari sannan masu saye da siyarwa na waya a ji tsoron Allah ana kula sosai duk wanda ya kawo maka waya kai kanka ka san ta sata ce ko kana da zargi ta sata ce kaga banza to gaskiya a daina saboda kun ga ita fa hukuma ba kyalewa za ta yi ba kamar wannan wanda ko gani za mu gudanar da bincike na kwakwaf a kai wanda da zarar mun kammala binciken Allah ya da za mu gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda wato doka ta tare da saboda haka al'umma a ƙara sa ido sosai wanda yanzu aka dai kwamishinan 'yan sanda cp sama'ila shaibu duk fsi na garin na kowa ya ba da umarnin duk wani salo na kwace ko kuma na fashi ko na satar waya a wannan jihar 'yan sandan nan na operation pop ada su yi maganinsa wanda alhamdulillah kowane lokaci samun nasarori suke